أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu wato yau da rana wato asabar da rana da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka bayan sauraron cikakkun labarun duniya za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya ku yi saurare lafiya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Jagoran juyin Johal Musulunci ya aike da saƙo ga al'ummar Iran bayan harin da Yahudawan Sahayoniya suka kai kan ƙasar. jamhuriyar musulunci ta iran ta bude kofofin wuta kan haramtacciyar kasar isra'ila ta hanyar mayar da martani kan haɗin da yahudawan sahayuniya suka kai kan kasarta. ta jami'in kungiyar hamas ya bayyana cewa kakausar martani da iran ta mayar ta tabbatar da cewa babu mai girman kai da ba zai fuskanci mayar da martani ba yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin halin musulunci ya aike da sako ga al'ummar iran bayan harin da yahudawan sahayoniya suka kai kan ƙasar yammacin jiya ne jagoran juyin halin musulunci ayatollah said ali khamenei ya gabatar da sako ta gidan talabijin ga al'ummar iran bayan harin ta'addanci na baya-bayan nan da yahudawan sahayoniya suka ƙaddamar kan ƙasar iran jagoran junjo halin musuluncin ya bayyana a cikin wani sako da ya aike ta gidan talabijin ga al'ummar iran cewa sojojin iran za su yi aiki da dukkanin ƙarfinsu kuma za su mayar da martani kan wannan muguwar aniya ta 'yan sahayoniya kaskantattu marasa tunani da basira jagoran ya jaddada cewa yahudawan sahayoniya ba za su fita cikin wannan aika-aikan ba kuma wajibi ne al'ummar iran su tabbatar da cewa ba za a yi sassauci ko sakaci kan hakan ba jamhuriyar musulunci ta iran ta zama ƙasa ta farko a duniya da ta harbo jiragen saman yaƙi ƙirar f-35 iran ta zama ƙasa ta farko a duniya da ta yi nasarar kakkaɓo jiragen saman yaƙi ƙirar f-35 bayan da ta yi nasarar auna wasu jiragen saman yaƙin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙirar f-35 guda biyu kuma ta bayar da barar da su ƙasa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi amfani da waɗannan jirage masu tsananin ci gaban zamani wajen kai hare-haren wuce gona da iri kan jamhuriyar musulunci ta iran da safiyar ranar juma'a wanda hare-haren suka yi sanadiyar shahadar wasu manyan jami'an sojin iran da masana kimiyyar nukiliya da fararen hula da suka hada da mata da ƙananan yara ma'aikatar hulɗa da jama'a ta rundunar sojin jamhuriyar musulunci ta iran ta sanar a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa dakarun tsaron saman iran sun kakkaɓo jiragen saman yaƙi ƙirar f-35 guda biyu baya ga wasu jiragen sama na yaƙi na yahudawan sahiyoniya marasa matuƙa ciki sanarwa ta nuna cewa jami'an jami'an tsaron iran sun kame ɗaya daga cikin matuƙa jiragen wacce mace ce kuma ana kan bincike domin sanin makomar matuƙi ɗayan jirgin ɗaya jirgin da ba a samu an kama shi ba abin lura a nan shine cewa jiragen yakin kirar f-35 da 'yan sahayuniya ke amfani da su na daga cikin waɗanda suka ci gaba a duniya kuma ake gwada su jamhuriyar musulunci ta iran ta buɗe ƙofofin wutan jahannama kan haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar mayar da martani kan harin da yahudawan sahayoniya suka kai kan ƙasarta iran ta buɗe ƙofofin nama kan 'yan sahayoniya a matsayin mayar da martani ga mummunan zaluncin da suka ƙaddamar kan lardunan iran da dama wanda ya sanadiyar shahadar mutane da dama da jikata bayan da jagoran junjo halin musulunci na iran ayatollah said ali hamna ya jaddada cewa wajibi ne gwamnatin mamayar isra'ila ta jira mummunan hukunci mai tsanani da kuma makoma mai ɗaci kan abin da ta aikata kuma bayan da sabon kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci manjo general muhammad pakfor ya bayyana cewa sojojin ƙasar iran za su buɗe ƙofofin jahannama kan kisan yara da ƙanana. iran ta fara kaddamar da hare-haren ɗaukan fansa mai suna alkawarin gaskiya na uku inda ta harba makamai masu linzami na ballistic da hypersonic kan yankuna daban-daban na haramtacciyar ƙasar isra'ila a cewar faifan bidiyo da aka wallafa hakika iran ta kai hare-hare da makamai masu linzami kan tsakiyar birnin tel da kuma cibiyoyi da dama da sojojin na sojoji da sansanonin sojin saman haramtacciyar ƙasar isra'ila masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran jami'in ƙungiyar hamas ya bayyana cewa kakkausar martanin da iran ta mayar ya tabbatar da cewa babu mai girman kai da ba zai fuskanci mayar da martani ba Izzat Rishk memba na ofishin siyasa na ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hamas ya jaddada cewa kakausan martanin da Iraniyawa suka mayar ya tabbatar da cewa babu mai girman kai da ba zai fuskanci mayar da martani kan zaluncinsa ba kuma babu wuce gona da iri ba tare da hukunci ba. Izzat Rishk ya yi nuni da cewa tabbas makamai masu linzami da jiragen sama na yaƙi marasa matuƙa ciki na Iran sun yi nasarar kaiwa cikin tsakiyar haramtacciyar ƙasar Isra'ila duk kuwa da kace na can da ake yi na girke na'urorin kakaɓo makamai a haramtacciyar ƙasar Isra'ila musamman Aaron Dom, Ero da David Slyke Arrashk ya kuma bayyana cewa tsarin tsaron haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya gaza shawo kan hare-haren da Iran ta kai, kuma a halin yanzu gwamnatin mamayar Isra'ila tana fama da gobarar da ta kunna a tsakanin al'ummar yankin. A ƙarshe ya jaddada cewa saƙo a bayyane yake duk wanda ya yi tsokana to. to zai ɗanɗana kuɗarsa. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Sudan ta zargi General Halifa Abtar na Libya da goyon bayan hare-haren 'yan tawayen ƙasarta. ta. sojojin sudan da ma'aikatar harkokin wajen sudan sun zargi general halifa haftar mai ritaya da goyon bayan hare-hare da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka ƙaddamar kan iyakokin sudan masar da libya a cewar sanarwar da rundunar sojin sudan ta fitar dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da ke samun goyon bayan bataliyar salafiya ta haftar sun kai hare-hare kan yakokin sudan masar da libya da nufin kwace waɗannan yankuna masu matuƙar muhimmanci sanarwar ta ƙara da cewa wannan shiga tsakani da dakarun haftar suka yi kai tsaye ya zama cin zarafi a fili ga 'yancin sudan da al'ummarta tare da nuna cewa harin wani bangare ne na makircin ƙasa da ƙasa da na yanki bisa cikakkiyar masaniya da fahimtar ƙasashen duniya sojojin ƙasar ta sudan sun jaddada aniyar su ta tunkarar wannan ta'addanci ba tare da la'akari da irin makircin da ake kullawa ba game da tabbatar da aniyar su ta kare 'yancin kan ƙasa tare da goyon bayan al'ummar sudan ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla bayan da aka gama shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da shirin ko kun san sannan shiri na musamman kan ranar idil gadir ranar da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya wallafa ko kuma ya wallafa ya sanar da halifa a bayansa sannan shirin mu koyi harshen farisanni farisanci sannan kiristoshin rayuwa sannan kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. Ko kun san. Bismillahir Rahmanir Rahim, masu sauraro yau Asabar 24 ga watan Hurdod, shekara ta 1404 Hijira Shamsiyya. wacce ta yi daidai da goma sha takwas ga watan zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya wacce ta yi daidai da goma sha hudu ga watan yuni shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya. an sauraro ko kusan cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida da suka gabata a ranar irin ta yau wato sha takwas ga watan zulhajji shekara ta goma bayan hijira manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya kama hanya zuwa madina daga makka bayan hajjin bankwana tare da umarnin allah ta'ala ya nada Aliyu da abi talib salam a matsayin magajinsa kuma shugaban musulmi a bayan wafatinsa a cikin wata hutuba mai tsawo wanda ya yi a wani wuri da ya tara sahabbansa kimani dubu ɗari da hamsin wanda ake kira gadir home ya ce masu duk wanda ni shugabansa ne to aliyu wannan shugabansa ne ya ubangiji ka jibinci wanda ya jibance shi ka kuma taɓar da wanda ya taɓar da shi ka riskar da gaskiya tare da shi har zuwa inda yake cewa ya bar masu nauyaya guda biyu alkur'ani mai girma da kuma iyalan gidansa don masani kuma mai ilmi wato allah ta'ala ya sanar da shi cewa ba za su rabu da juna ba har sai sun riske ni a bakin tafkin alkautar a ranar kiyama sai ya ƙara da cewa na haɗa ku da Allah na haɗa ku da Allah ku kula da iyalan gidana bayan da ya isar da saƙon Allah ta'ala ga mutane yana sauka daga mimbarin sai Allah ta'ala ya sauko masa da aya ta 23 a cikin suratul ma'ida inda Allah ta'ala yake cewa a yau ne kafirai suka ɗebe ƙauna daga addinin ku kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na. a yau ne na cika muku addinin ku na kuma cika muku ni'imomina na kuma yarje mako musulunci ya zama addini da wa'annan dalilai ne ake kira ranar 18 ga watan zulhajji ranar idi ko kuma ranar gadir ga wa'anda suka amince da shugabancin ali da abi talib salam a matsayin wasiyin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam muna taya al'ummar musulmi musamman mabiya iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam murnar zagayowar ranar idin gadir. masu sauraro ko kusan cewa shekaru 1411 da suka gabata a rana irin ta wato 18 ga watan sulhajjin shekara ta 35 hijira kamariya imam ali da abi talib alaihissalam ya amince ya kuma karbi khalifancin musulmi bayan an kashe halifa Uthman kuma musulmi suka takura masa da ya zama khalifansu kafin haka dai bayan kashe khalifa na uku Uthman bin Affan musulmi sun yi cincirindo a gidan imam alaihi sun ce masa suna son su zaɓe shi a matsayin shugaba bayan kwanaki da kashe halifa na uku imam salam ya gabatar musu da sharuɗansa na karɓar shugabanci ko kuma halifanci bayan sun amince da sharuɗansa sai ya amince da buƙatarsu a cikin shekaru hudu da watanni tara da imam salam ya yi yana riƙe da khalifancin al'ummar musulmi ya tabbatar da adalci a cikin mutane sannan ya rage bambanci tsakanin musulmi a wadata banda haka waɗanda suke adawa da khalifancinsa sun jawo masa manya-manyan yaƙe-yaƙe a cikin gida har guda uku wanda ya jawo soya rayukan dubban musulmi kafin haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa musulmi kan cewa Aliyu alaihi zai yaƙi musulmi kashi uku a bayansa masu kwance bai'a da azzalumai da kuma wa'anda suke ficewa daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga kwarinsa ya kuma kwaɗaitar da masu tsawon rai daga cikin sahabbansa da su kasance tare da aliyu salam a wa'annan yaƙe-yaƙensa guda uku amma duk tare da matsalolin da suka haddasa masa a lokacin halifancinsa sai da ya nuna wa mutane salon shugabanci wanda ba su taɓa ganin irinsa ba kuma wanda zai wanzu a tarihin bil'adama har abada. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan hurdot shekara ta 1160 hijira shamsiyya yan majalisar dokokin ƙasar iran 120 sun kada ƙuri'ar amincewa da tube shugaban ƙasar iran na lokacin kuma shugaba na farko bayan nasarar juyin juya hali musulunci a ƙasar wato bani sadar daga kan kushirar shugabancin ƙasar iran saboda rashin iya shugabanci bayan farmaki da sojojin ƙasar iraki suka kai lokacin a kan iyakokin ƙasar iran da kuma manya-manyan garuruwa da dama da suke kan iyakar da suka kama imam khomeini kudisa saruho wanda ya jagoranci kafa jamhuriyar musulunci ta iran ya cewa bani sadar ba zai iya kula da yakin kamar yadda ya dace ba sai ya rubuta wa majalisar dokokin ƙasar wasiƙa inda a ciki yake cewa ya ƙwace ikon babban kwamandan sojojin ƙasar iran daga hannun bani sadar ya mai da shi ga shugaba ko kuma jagora wanda kuma shi ne kafin haka dai bani sadar ya sami saɓani da majalisar dokokin ƙasar iran na lokacin da ma'aikatar shari'a da kuma ƙungiyoyi masu kishin addini a ƙasar wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar sun gabatar da bukata a majalisar na tuɓe shugaba bani sadar inda da ƙarshe suka tattauna a kan batun suka kuma amince da tube shi saboda bai iya aiki ba sannan suka kaiwa imam khomeini kudisa sirro saƙon zaman da suka yi dangane da bani sadr sai ya amince da hakan daga nan sai bani sadr ya arce daga ƙasar iran zuwa ƙasar faransa yana neman mafaka yau. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin shirin duniyar ma yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata. wa'anda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa tsaro da sauransu. Sannan daga ƙarshe mu yi masu ƙarin bayani sannan mu ji ra'ayin masana dangane da su. fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne akan hare-haren da Amurka Isra'ila ta fara kaiwa kan jimhuriyar musulunci ta Iran tun safiyar jiya Juma'a har zuwa yanzu da muke magana a wasu wurare. A safiyar jiya Juma'a ce dai jiragen yaƙi amshi ƙasar Isra'ila suka fara kai hare-hare a kan wurare daban-daban a nan ƙasar Iran daga ciki har da babban birnin ƙasar wato Tehran da suka kai mutane aƙalla saba'in da takwas ga shahada daga ciki har da manya-manyan jami'an sojojin ƙasar da kuma masana fasahar nikiliya. Fafin yada labarai na jimurar musulunci ta Iran sun ce akwai mata da yara da dama daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu imam said alil yi jagoran junju hal musulunci a ƙasar ya aike da sako ga al'umman kasar iran bayan wa'annan hare-hare inda ya bayyana shahadar wasu manya-manyan jami'an sojojin kasar kuma ya yi alƙawalin cewa sojojin kasar za su mai da martani akan hamshin ƙasar isra'ila martanin da ya dace da irin ta'addancin da suka yi a nashi bangaren shugaban ƙasar iran masud zashkiyan ya bayyana cewa hamshin kasar isra'ila za ta yi nadamar hare-hare hare da ta kai wa ƙasar Iran ko kuma wasu wurare a ƙasar Iran wanda ya kai ga shahadar wasu manya-manyan jami'an sojojin ƙasar da kuma masana fasahar nikiliya. Fararen hula da dama sun rasa rayukansu a cikin wannan har yare. Kamfanin dilancin labaran ƙasar Iran ya ce labarin wanda shugaban ya aika a shafinsa na intanet ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran a shirye take ta mai da martani an hamji kasar isra'ila kuma sai ta yi nadamar yaren da ta kawo wa ƙasar iran a wani bangaren jagoran junjo hali musulunci nan ƙasar iran imam ayatollah said alil khamenei ya gabatar da sauye-sauye a mukamman sojojin ƙasar bayan shahadar wasu daga cikin su a safiyar Juma'a. Kamfanin dillancin labaran IP na ƙasar Iran ana nakalto jagoran yana cewa wato janar shahid hussein salami babban kwamandan sojojin dakarun kare junju hali musulunci da janar muhammad bakir babban hafsan hafsoshin sojojin kasar da kuma janar gulam ali rashid kwamandan rundunar khatamul anbiya a nan birnin tehran duk sun shahada a safiyar juma'a saboda hare-haren yahudawan Labarin ya ƙara da cewa jagoran ya naɗa janar Abdulrahim Musawi wanda ya mai gurbin Shahid Bakiri a matsayin babban hafsan sojojin ƙasar. Sai kuma janar Ali Shadmani wanda ya mai gurbin janar Gulam Ali Rashid a matsayin kumandan rundunar sojojin Khatamul Anbiya da ke nan birnin Tehran. Sai kuma janar Muhammad tupakpu wanda ya mai gurbin shahid hussein salami babban kwamandan karun kare juyin hali musulunci a kasan wato irgc imam hamnan ya roƙi allah ta'ala ya karbi shahadar wa'anda suka yi shahada da kuma bawa wa'anda suka rage nasara a kan maƙiyansu gwamnatin kasar isra'ila dai ta hanyar aikata wannan laifin ta tabbatarwa kanta ta cancanci duk wata hukumar da jumhuriyar musulunci ta Iran za ta yi mata. Banda Tehran dai labaran sun bayyana cewa amjakar Isra'ila ta kuma kai hare-hare a cibiyar makamashin nukiliya na kasar Iran da ke Natanz da kuma wasu wurare a Khurram Abad da Honda hare-haren da sojojin gwamnatin kasar Isra'ila suka kai kan Tehran ya yi sanadiyar shahadar wasu fitattun masana na kimiyyar nukiliya na kasar Iran wa'anda suka haɗa da Muhammad Mahdi Teranci da Firidun Abbasi wanda ya kasance shugaban jami'ar Azad ta musulunci a nan Teheran. Ferodin Abbasi ya taɓa kasancewa shugaban hukumar makamashin nukiliya a ƙasar Iran. Sanadiyar hare-haren an dakatar da tashi da sauka ko kuma zirga-zirgar jiragen sama a nan birnin Teheran. Harin ya zo ne kwanaki biyu gabanin wani sabon zagaye na tattaunawa tsakanin Iran da Amurka a kan shirinta na makamashin nukiliya dakarun kare junju a halin musulunci na ƙasar Iran sun sanar a cikin wani sako mai cike da alhini na shahadar manjo janar Hussein Salami babban kwamandan dakarun kare junju a halin musulunci a ƙasar wanda ya yi shahada a ranar Juma'a sanadiyar hare-haren ta'addanci wanda kasar isra'ila ta kai a hedkwatar rundunar majiyar rundunar ta kare jin halin musulunci a ƙasar iran ta jinjina wa wannan babban kumandan, da aka gabatar a matsayin babban jigo wajen kare manufofin jin halin musulunci a ƙasar iran tare da yin alkawalin mayar da martani mai tsanani ga makiya a kan wannan aikin ta'addanci ga yadda saƙon ya kasance da sunan allah mai rahama mai jin cikin bakin ciki da raɗaɗi muna sanar da shahadar manjo janar hussein salami babban kwamandan dakarun kare junju hali musulunci da wasu mukarrabansa a lokacin hare-haren da hamci ƙasar isra'ila ta kai kansu a zafiyar juma'a a hedkwatar rundunar a lokacin da suke gudanar da muhimman aikinsu na tsaron ƙasa. Muna miƙa taziyarmu ga jagoran junjiyar hali musulunci kuma da iyalan duk wanda abin ya shafa. da wannan harin muna tabbatar wa al'ummar Iran kan cewa har yanzu rundunar sojojin ƙasar Iran a shirye suke don mai da martani ga gwamnatin ƙasar Isra'ila nan ba da jiwawa ba za a ji cikakken bayani kan halin da ake ciki bayan harin na makiya da kuma matakin da za a ɗauka a hukumance. Haka zalika kafafun yada labarai na ƙasar Iran sun ruwaito shahadar babban hafsan hafsoshin sojojin kasar wato manjo janar muhammad hussein bakiri ima manjo janar bakiri ya shahada a wannan harin ta'addancin wanda gwamnatin rikasar isra'ila ta kai a birnin teran a safiyar juma'a idai jim kaɗan bayan hare-haren na safiyar juma'a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta ce mayar da martani kan hamshin ƙasar isra'ila haƙƙinta ne na shari'a na ta mayar da shi kamar yadda ya zo a doka ta 51 na majalisar ɗinkin duniya. Farko dai ma'aikatar ta miƙa ta'aziyarta na shahadar wasu kwamandojin sojojin ƙasar a hare-haren na ƙasar Isra'ila. Yani ya ce hare-haren da gwamnatin ƙasar Isra'ila ta kai wa Iran sun saba wa doka ta hudu sakin layi na biyu na kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya a matsayin wani mataki na wuce gona da iri kan jimhuriyar musulunci ta Iran kuma Iran tana da haƙƙin na shari'a na mai da martani sojojin jamhuriyar musulunci ta iran ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare al'ummar ƙasar a duk jamhuriyar musulunci ta iran a matsayinta na memba a majalisar ɗinkin duniya tana mai jaddada wajibcin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na ta ɗauki matakin da ya dace wajen tunkarar matsalar zaman lafiya da tsaro na ƙasa da ƙasa sakamakon wuce gona da iri wanda gwamnatin Isra'ila ta yi a kan Iran. Ƙasashe membobin Majalisar Ɗinkin Duniya musamman na yankin da na ƙasashen musulmi da gwamnatoci masu gwagwarma da ƙungiyoyi masu gwagwarma sun Allah wade da wannan aika-aika da kuma ɗaukar matakin gaggawa da haɗin gwiwa don tunkarar wannan al'amari mai hatsarin gaske wanda shakka babu tana nuna yadda zaman lafiya da tsaro a duniya ke cikin wata babban barazana a hannun harbi kasar Isra'ila. Iran ta ce babu shakka wannan ɗanyen aiki da Isra'ila ta aikata ya sami koyon bayan Amurka, don haka a faɗin Tehran Amurka na da hannu a wa'annan hare-hare. Manya-manyan jami'an sojojin ƙasar Iran sun ba da labarin cewa a halin yanzu babu kuma wasu keɓantattun wurare da za su kai wa hari a hamji ƙasar Isra'ila, wato hare-haren za su game ko ina ne. kamfanin dillacin labaran IP na ƙasar Iran ya nakalto majiyar sojojin ƙasar na cewa hare-haren sun kai ga shahadar manya-manyan jami'an sojojin ƙasar da kuma wasu masana fasahar nikiliya. Labarin ya ƙara da cewa hare-haren mai da martani wanda sojojin jumhuriyar musulunci ta Iran za su kai suna iya sauya al'amuran tsaro a gabas ta tsakiya. musamman ganin irin asarorin da Isra'ila ta yi wa jumhuriyar musulunci ta Iran. Sojojin sun ƙara da cewa a halin yanzu muna makokin janar Hussein Salami da janar Muhammad Bakiri da janar Guram Ali Rashid. Amma kuma za mu ɗauki fansarar jininsu nan ba da daɗewa ba a cikin sa'o'i ko kuma 'yan kwanaki masu zuwa. Labarin ya kammala da cewa a hare-hare kasar Isra'ila a safiyar Juma'a a nan Tehran a wasu wurare a ƙasar ya yi sanadiyar shahadar wasu fararen hula maza da mata. Sai kuma hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar Iran ta ba da sanarwar cewa jiragen yaƙi amurka ƙasar Isra'ila sun kai hare-hare a kan cibiyar tace makamashin uranium da ke Natanz kuma ya lalata wani bangare na cibiyar. Kamfanin dillancin labaran IP na ƙasar Iran ya bayyana cewa hare-haren da ƙasar Isra'ila ta kawo nan Iran a safiyar Juma'a ya shafi cibiyar ta ce makamashin uranium na Natanz, amma wanda ba zai hana cibiyar cigaba da aiki na tace uranium ba. Labarin ya kara da cewa jiragen yakin Amurka Isra'ila sun kai hare-hare kan larduna da dama daga ciki har da birnin Tehran akwai Tabriz, Kirmansha, horam Abad, Burujad, Esfahan, Qom da kuma Tabriz. wasu labaran wa'anda tashar talabijin ta almayadin ta nakalto daga wata majiya a nan tehran a ce yahudawan sun kai hare-hare a lardin azerbaijan ta gabas jakadan jihuwar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya ya kira taron gaggawa na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya don tattauna kan hare-haren ta'addanci wanda hamji ƙasar isra'ila ta kai a wasu wurare a ƙasar iran A safiyar Juma'a, kamfanin dilacin labaran IP na ƙasar Iran ya nakalto kafafen yada labarai na ƙasar Iran na cewa jakadan zai faɗa wa kwamitin haƙƙin Iran na mai da martani kan wa'annan ayyukan ta'addancin da Isra'ila ta kai kan ƙasar Iran. Amir Sa'id Irabani zai buƙaci kwamitin tsaron ya ɗauki matakan da suka dace kafin al'amura su fita daga yadda suke a halin yanzu ya kuma shafi yankin gabas ta tsakiya gaba ɗaya. Irabani ya yi Allah wadai da hare-haren da Amurka Isra'ila ta kai kan cibiyoyin nukiliyar ƙasar Iran na zaman lafiya. Ya kuma kammala da cewa hare-haren Amurka Isra'ila kawo annan cibiyoyi ya saba wa kudurori Majalisar Ɗinkin Duniya. Sannan daga ƙarshe ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya ce hare-haren da Amurka Isra'ila ta kai a kan ƙasar Iran takalar yaƙi ne kuma sojojin ƙasar Iran a shirye suke su mai da martani. To masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirmu na sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بعيد الغدير لنا موعد بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير لنا موعد وعهد له الله إذ يشهد بعيد الغدير لنا موعد وعهد له الله إذ يشهد على فيه صوت ومدت يد وكف يصافحها أحمد على فيه صوت ومدت يد وكف يصافحها أحمد وكف يصافحها أحمد بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير تجاوزت مولاي حد الوصول وأعيا مديحك كل الحروب تجاوزت مولاي حد الوصول وأعيا مديحك بسم الله الرحمن الرحيم جماعة سورة رمو السلام عليكم بركة barkamu بركة مكمار ساكي kuma da amma wani karo a cikin shiri na musamman dangane da sallar gadir wanda take ɗaya daga cikin ranakun da musulmi a ko'ina suke rayawa da kuma murna wannan rana mai albarka da kuma a cikin wani rana aka ayyana imam ali alaihi salam a matsayin jagoran al'umma kuma wanda zai jibinci lamarin al'umma bayan kaurar manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa kan haka muna taya dukkan musulmin duniya murnar wannan rana mai albarka da kuma fatan allah ya samu a ko da yaushe mu kasance karkashin tafarkin manzan allah da kuma iyalan gidansa tsarkaka amin summa amin bayan da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa ya isar da hujja da sako na ƙarshe kamar yadda aka aiko shi babu ƙari babu ragi sai kama hanyarsa zuwa birnin makka amma akan hanyarsa da kuma bayan ya kammala aikin hajji domin isa birnin madina akan hanyarsa lamura masu yawa mabamanta sun faru masu kumshe da darussa da dama bayan da manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da kuma alayen gidansa ya isar da sako da aka aiko da shi da isar da manzancinsa kamar yadda ya kamata a wannan rana cikin farin ciki da walwala ya isa gurin sabansa da mumune da suka taru a wani keɓaɓɓen guri mai albarka yana ce musu ku yi mani barka ku yi mani barka a tsawon waɗannan shekaru da manzon rahama tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da kuma alayin gidansa ya yana isar da saƙon rahama da tsira da kuma kubutar da zukatan al'umma da kuma al'amarin masu muhimmanci da suka faru kamar yin hijira zuwa madina da kubutar da birnin makka daga hannun mushrikai da intar da wannan birni mai albarka da ka'aba ke cikinsa da sauran abubuwa da suka faru wannan shine karan farko da manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa ke bukatar sahabbansa da mumunai da su yi masa barka to wannan abu mai albarka da muhimmanci da ya faru menene to shi dai wannan abu ba komi bane ba face abin da ya faru a wannan rana ta ga kum karkashin umarnin Allah jagorancin al'umma da na iyalan gidan manzon Allah da matsayi wanda zai ci gaba da jagoranta da kuma jan ragamar al'amari da kuma lamuran musulmi bayan ƙaurar manzon rahama tsira da amincin Allah sabbata gare shi da kuma alayen gidansa. ya koma ga imam ali alaihi salam inda allah ya umarci manzansa manzan rahama muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata gare shi da kuma alayen gidansa da ya daga hannun imam ali alaihi salam a gaban al'ummar musulmi muminai da suka taru a wannan guri mai albarka na gadir matattara kuma mararraba ta ga hum domin mumune su shaida wannan matsayi mai girma da imam ali alaihi salam ya samu daga allah maɗaukakin sarki saboda haka muna taya dukkan musulmin duniya murnar wannan rana ta sallah ta kuma farin ciki da fatan Allah ya tabbatar da mu karkashin tafarkin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa ya kuma tabbatar da mu kan tafarkinsa da na limaman gidansa tsarkaka ya kuma ƙara mana so da ƙamna da bin umarninsa amin sun amin. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa a daidai wannan lokaci na ƙarshen rayuwarsa mai albarka. a wannan duniya da take a matsayin aljannar kafiri a bangare guda kuma kurkukun mumini abu ne da ke ƙarƙashin ɗabi'a da kuma dokoki na zamantakewa da na hankali ke tunanin wanda zai jagoranci lamurran musulmi da addininsu a bayansa kamar yadda a tsawon waɗannan shekaru 23 na sabkar wahayi ko so guda bai taɓa barin al'amarin musulmi da addininsu ba ko a cikin madina ne ko a wajen madina na kowane lokaci ko kuma ce a kowane lokaci da yanayi yana ayyana masu wanda ya cancanci ya jagoranci al'amarinsu da ba don komi ba sai saboda sarƙaƙiya da damuwa kan halin da al'umma da kuma addininsu suke ciki ko za su samu kansu a nan gaba kuma al'amari da kuma al'ummar da take jagoranta ce ta fi cancanta da dacewa a ɗora da ita da kuma zaɓa musu jagoran da ya cancanci jagori lamarinta da hakan zai taimaka a fahimci alƙur'ani mai girma kan hanya madaidaiciya da fassara ta gaskiya kuma ya yi bayani dalla-dalla ta fahimta da aiki da shi. Iyalan gidan manzo tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da kuma alayen gidansa karkashin jagorancin Imam Ali alaihi salam su ne madogara da tafi dacewa da karbuwa ta gaskiya da idan aka haɗa su guri guda da alkur'ani mai girma za su zama madogara kuma jagorar al'umma har ila yau kuma cibiyar nutsuwa da kwanciyar hankali da ayyana damuwa ko kuma da yaye damuwa da duhun jahilci da kuma matsaloli ga al'ummar musulmi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da kuma alayen gidansa a wannan rana ta gadiyar kum ya yi bayani dalla-dalla a sawwake kan wannan haƙiƙa da kuma jaddada wannan lamari cewa alkur'ani da limaman gidan manzon Allah har abada ba za su taɓa rabuwa ba saboda alkur'ani da limaman gidan manzon Allah su ne magudana kuma tushen ilimi da asiri da hikimomi masu girma da ɗaukaka da har abada ba za su taɓa rabuwa ba a ranar 18 ga watan zulhijja shekara ta goma hijira a tsakanin tawagar mahajjata akwai ma'aikin Allah mai girma da ukaka tsira da amincin Allah tabbata gare shi da kuma alan gidansa da kuma Imam Ali alaihi salam da Fatimatu Zahra alaihi salam da Imam Hassan da kuma Imam Hussein alaihi salam wannan tawaga wa jajen azahara suka isa yankin gadir hum isar su wannan yanki ke da wuya sai manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa ya saki hanya a hannunsa na dama da cewa ya ku mutane ku amsa kiran Allah maɗaukakin sarki cewa ni manzon Allah ne wani jawabi na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da kuma alayen gidansa na nufin lokacin isar da saƙo mai muhimmanci yayi mai kira ya yi kiran dukkan mutane su tsaya waɗanda suka riga suka yi nisa su komo waɗanda ba su yi nisa ma ba su komo cikin gaugawa dukkan mahajata suka tsaya a wannan guri na gadir kum da kafa haima da mumbarin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa zai yi ba da jawabi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa ya kirayi mutane hudu daga cikin sahabbansa na kusa na musamman wato Muqdad da Salman Farisi Ammar Yasir da kuma Abu Zar tare da buƙatar su shirya gurin da zai yi bayani a ƙarƙashin tsohuwar itaciya. Duka a daidai wannan lokaci mahajjata mumune suna cikin mamaki da al'ajabin wannan al'amari mai muhimmanci. Haka da yake manzon Allah ya sa an maido su da kuma tsayar da su a wannan guri suna ta cikin mamaki da al'ajabi. sannan a hankali gurin ya yi shiru bayan da hayaniya da maganganu ƙasa-ƙasa ya mamaye gurin saboda yawan jama'a da suka taru a wannan yanki sai da ya kai an sa mutane na musamman da za su rika maimaita jawabi da saƙon manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa zuwa ga mutane da kuma isar da mutane da suke nesa da shi bayan kammala sallar azahar karkashin limamancin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa kuma bayan ya zauna a kan mumbarinsa da yin godiya ga Allah sarkin halitta ya kirayi Imam Ali alaihi salam da umurtarsa da ya tsaya a gefen damarsa da ɗora hannunsa na dama mai albarka a bisa kafaɗar Imam Ali alaihi salam tare da fara jawabinsa da yin godiya da hamdala ga Allah maɗaukakin sarki mai komi mai kowa. Bayan haka ya fito fili ƙarara cewa dole isar da wannan sako mai muhimmanci domin idan bai isar da wannan sako ba tamkar bai isar da manzancin da Allah ya aiko shi da shi ba kammala wannan bayani ke da wuya sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa ya daga hannun Imam Ali alaihi salam yana mai cewa man kuntu maulahu fahaza aliyu maulahu Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wansur man nasarahu wa khazul man khazalahu wa adirkal haqqa ma'ahu haisu dara ala yuballigul ga'iba ma'ana wanda na kasance majibincin lamarinsa da jagoransa to na ali ne majibincin lamarinsa jim kaɗan da kammala wannan kalmomi da isar da wannan saƙo sai aya ta uku a cikin suratul ma'ida ta sabka tana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'imati wa raditu lakum al Allahu akbar al-ikmalu din wa itmamun ni'ma wa radiyal rabbi bi risalati wal wilayati li ali min ba'di wannan magana manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa kenan inda wannan aya take cewa a yau na cika maku addinin ku kuma na cika ni'imar Allah a gare ku kuma na isar maku da musulunci a matsayin addini. Wadan haka ke da wuya sai manyan sahabbai daga sahabban manzan Allah da kuma dukkan mu da suke wannan guri musamman ma babban sahabi Abubakar Siddiq da kuma Umar Al-Khattab dukansu suka isa wajen Imam Ali alaihi salam suna taya shi murna da wannan matsayi da ya samu da cewa a yau ka zama maulana wato ka zama majibincin lamari na kuma ka zama majibincin lamarin dukkan mumini da kuma mumuna a duniyan nan baki daya. kafin wani shirin ni tijani malam lawali da magaram da na shirya kuma na gabatar nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير لنا موعد بعيد الغدير لنا موعد بعيد الغدير لنا موعد بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير لنا موعد وعهد له الله إذ يشهد بعيد الغدير لنا موعد وعهد له الله إذ يشهد على فيه صوت ومدت يد وكف يصافحها أحمد على فيه صوت ومدت يد وكف يصافحها أحمد وكف يصافحها أحمد بعيد الغدير بعيد الغدير بعيد الغدير تجاوزت مولاي حد الوصول وأعيا مديحك كل الحروب تجاوزت مولاي حد الوصول آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum jama'a masu ware mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen Farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na 178. A cikin shirin na yau za a je wasu daga cikin irin al'adun Iraniyawa a lokacin azumin watan Ramadan. A mafi yawan lokuta, Iraniyawa sun fi yin buɗe baki na bai ɗaya a lokacin shan ruwa, inda mutane sukan gayyaci masu azumi zuwa gidajensu ko kuma wuraren taruka idan mutanen da aka gayyata suna da yawa kuma aksarin abincin da akan ci da farko yakan kasance mai roro ne daga bisani kuma a kawo nau'o'in abinci irin na mutanen ƙasar muhammad tare da abokin saramin an gaice su zuwa buɗe baki a gaban ɗakin taruka na jami'a tare da sauran ɗalibai kuma ya ci abincin da aka kawo wurin ko menene ra'ayinsa dangane da yadda ya ga taron buɗe baki da kuma abincin da ya ci a wurin sai a biyo mu sannu a hankali a cikin shirin amma kafin nan sai a fara da sauran kalmomi ne. sosai خوشمزه mai daɗi hamin toras. haka yake iftar buɗe baki ma wata رمضان رملانا مناسب وندیده چی؟ قضا ابینچی سنتی نگرگاجیه شکر سکری آنها می خورند سو سنتی نمک گیشری می خوری؟ کنچی شیرین میزکی من ترجیح می دهم نی اینا پیپیتا لطفا دون الله بده کبایر بفرمایید بسم الله پلو شنکاپا آنها مصرف می کنند سناین امپانی در حالی که الحالی کوا دیگری ندبن آنها دارند سو سندا معلوم است گعلامه اغلب مپی یوا هنگام لوکچی سوپ میا نان برودی پنیر چکو سبزی گنی ما میخوریم مو چی خوب است یه نده من دوست دارم نی اینا سان سحری ابینچن سحور کامل چککی اول نپرکو کباب ابینچن کباب من خورده ام نی نتبچی To madalla yanzu kuma sai a saurari tattaunawar Muhammad da abokinsa Ramin suna zaune a kan tabarmar buɗe baki. In Halim خیلی خوشمزه wannan abincin Halim yana da daɗi sosai. همینطور است. حلیم برای افتارهای رمضان مناسب است. haka ne. Abincin Halim ya dace da buɗe baki a lokacin azumin watan Ramalana. حلیم هم یک غذای سنتی ایرانی است. ابینچن حلیم ما ونی نوعین ابینچن گرگاجیانی نه ایرانیاوا. بله، حلیم را هم با شکر میخورند هم با نمک. تو با چه میخوری؟ کی، انا چن ابینچن حلیم ده سکری ده ماگی شیری. کی ده می که چی؟ من غذای شیرین را ترجیح می دهم. لطفا آن ظرف شکر را به من بده. نی نپسن ابینچی می ka taimaka mani da wancan abin zuba sukarin بفرمایید بسم الله ایرانی ها خیلی پلو مصرف می کنند در حالی که غذاهای خوشمزه دیگری مثل حلیم نیز دارند ایرانی ها سنا ین امپانی ده شنکافا سوسی الحالی سنا ده وسو ابینچی ماسو دادی کمر حلیم معلوم است که از حلیم خوشت آمده است ga dukkan alamu dai ka ji daɗin abincin halim. Khaili. Ƙwarai da gaske. ما اغلب هنگام افتار حلیم یا سوپ با نان و پنیر و سبزی میخوریم مو اما پی یور لوکوتا ا لوکچن بودا باکی منا چن حلیم کو دبرودی د برودی چکو د گنگ یکی بسیار خوب است من هم برای افتار غذای ساده را بیشتر دوست دارم هکن یانا د کیاو سوسی نیما ا لوکچن بودا باکی نا ابینچی مرس نووی اما ایرانی ها در سرها معمولا یک وعده غذای کامل میخورند اما ایرانیاوا الوکچن سحور بیسا گالعدا سنا چن حددان ابینچنی من هم از اول ماه رمضان برای سحری بیشتر پلو و خورش خوردم نیما دگه پرکون وتر رمضان الوکچن سحور نپچن شنکاپا دا ابینچ مینوی yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a این حلیم خیلی خوشمزه است. همینطور است. حلیم برای افتارهای رمضان مناسب است. حلیم هم یک غذای سنتی ایرانی است. بله. حلیم را هم با شکر میخورند هم با نمک. تو با چه میخوری؟ من غذای شیرین را ترجیح میدهم. لطفا آن ظرف شکر را به من بده بفرمایید ایرانی ها خیلی پلو مصرف می کنند در حالی که غذاهای خوشمزه دیگری مثل حلیم نیز دارند معلوم است که از حلیم خوشت آمده است خیلی ما اغلب هنگام افتار حلیم یا سوپ با نان و پنیر و سبزی می خوریم بسیار خوب است من هم برای افتار غذای ساده را بیشتر دوست دارم اما ایرانی ها در سهرها معمولا یک وعده غذای کامل خورند. من هم از اول ماه رمضان برای سحری بیشتر پلو و خورش خوردم an dai ji yadda wannan tattaunawa ta wakana tsakanin muhammad da kuma ramin dangane da yanayin abincin da aka fi ci a lokacin azumin watan ramadan a lokacin buɗe baki da kuma a lokacin sahur duk da cewa cikin azumin watan ramadan abincin da aka fi ci ko aka fi sha ya bambanta da sauran lokuta na watanni da ba na watanni da ba na ramalana ba ta fuskacin daɗinsa da kuma yadda ake shirya shi albarkacin wata mai alfarma. Idan Allah kai mu a shiri na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin kafin lokacin da ke muku fatan alheri wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. الهی Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sati zuwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma, ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stan Rastan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, a kuma cikin sirar fatimatu zara salamu alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mahaifiyar shugabannin samarin aljanna alhassan da alhussein alaihi salam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana cewa mun ci gaba da kawo muku matsayin fatima salamu alaiha a lahira musamman ceto da za ta yi wa masoyanta da kuma masoya ga mabiya kuma 'ya'yanta da fatan Allah ta'ala ya sanya mu cikin wa'anda za su ceta a ranar kiyama amin. Banda haka mun ji yadda Allah ta'ala zai karamta ta a gaban halittu gaba ɗaya tare da sanya manya-manya mala'iku su yi bata hidima su ɗauke ta akan abubuwan hawa na musamman sannan a raka ta zuwa aljanna. Da ƙarshe mun ji yadda wasu suke inkarin duk waɗannan karamomi da martabar da zahra salmala alaiha take da su a wajen allah ta'ala wanda zai bayyana su a gaban jama'a a ranar kiyama suna ganin ba ta ceto sai allah ta'ala kaɗai ne zai ceto wanda kuma ya yi imani da saɓanin haka to ya yi shirka da allah kenan a wajensu wannan duk tare da cewa alkur'ani mai girma yana cike da ayoyin alkur'ani wa'anda suke tabbatar da ceto na wasu bayan Allah a ranar kiyama amma tare da izinin Allah ta'ala har ila yau mun bayyana cewa hatta a duniya wasu bayan Allah suna ceton waɗanda suka tuba daga zunubansu tun ba su kai ga lahira ba wato tun ba su koma wajen Allah ta'ala a ranar kiyama ba to ba su je lahira ba kenan a lokacin idan allah ta'ala ya karbi addu'arsu za su je lahira ba tare da wani zunubi tattare da su ba a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da wasilci ko kuma dai tawassuli ko kamun kafa da bayan allah ta'ala ko wani abu wanda zai tseratar da mutum daga zunubansa tare da taimakon allah ta'ala kamar yadda za mu gani a cikin wasu ayin alkur'ani mai girma allah ta'ala yana cewa wa'ancan wa'anda suke kira suna neman tsani zuwa ga ubangijinsu waɗannan ne suka fifita a kusanta kuma suna fatan samun rahamarsa kuma suna tsoron azabarsa lalle ne azabar ubangijinka ta kasance a bar tsoro cikin suratul isra'i aya ta 57 dangane da wannan ayar hakim nishaburi ya ruwaito hadisi daga ikrama yana cewa su ne annabi sallallahu alaihi wa sallam da aliyu da fatima da alhassan da alhussein alaihi salam ake nufi a wani hadisin daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a lokacin da allah ta'ala ya halicci annabi adam alaihi salam ya nuna masa hasken muhammad da aliyu da fatima da alhassan da alhussein alaihi salam sannan ya yi masa wahayi yana cewa wa'annan su biyar na tsaga musu sunaye biyar daga sunaye na. ni ne mahmud wannan kuma muhammadu ni ne maɗaukaki wannan kuma aliyu ni ne mai ƙirƙirowa ga wannan fatima wacce aka yaye ta kuma ta kubuta daga wuta ni ne kyautatawa wannan kuma hassan wato mai kyau ni ne mai kyautatawa wannan shine alhussein wato mai kyau ƙarami don haka a duk lokacin da kake da wata bukata a gare ni ka yi tawassuli da su don biyar ka a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mu ne jirgin tsira wanda ya kauce mana zai halaka kuma duk wanda yake da wata bukata daga Allah ta'ala to lallai ya yi tawassuli da mu ahlal baiti a wani hadisin an rawaito daga fatima salamun tana cewa ku gode wa wanda don girmansa da haskensa ne ya sa wa'anda suke cikin sammai da ƙasai suke neman wasila zuwa gare shi, mu ne wasilarsa a cikin halittunsa, mu ne keɓaɓɓunsa, kuma mu ne tsarkakakkunsa, kuma mu ne hujjarsa a fakewarsa, kuma mu ne masu gadon anabawansa. kamar yadda ya zo cikin sharhin Najil Balaga na Ibn Abil Hadid. juz'i da goma sha shida shafi na ɗari biyu da goma an karɓo hadisi daga imam hassan al'askari salam yana cewa mu ne hujjar allah a cikin halittu kuma fatima hujja ce a kanmu har ila yau an ruwaito hadisi daga imam muhammad bakil alaihi salam kan cewa ya kamu da zazzabi sai ya kasance yana tawassuli da allah ta'ala don neman waraka yana tawassuli da zahra salamun alaiha yana kira da babban muryarsa yana kan gadon rashin lafiyansa yana cewa ya fatima bintu muhammadin har sai da ya kai ga ana jin muryarsa a kofar gida cikin biharul anwar jus'i na 46 har ila yau yana daga cikin addu'o'i wacce aka jarraba don biyan bukatu mutum ya ce ya ubangiji ka yi salati ga fatima da babanta da mijinta da 'ya'yanta adadin abin da ilminka ya gewaye ya faɗe shi har so talatin. yanzu kuma sai ziyarar zahra salamun Laleha. duk da cewa ba wanda ya san inda kabarinta salamun Laleha yake amma akwai ziyarar da aka karanta mata salamun alaiha a kuma nemi wato bukatu bayan karanta ta nesa kake ko kuma dai a madina an karɓo hadisi daga jabir dan abdullahi ansari yana cewa duk wanda ya ziyarci fatima salamun laliha kamar wanda ya ziyarce ni ne an karɓo hadisi daga yazid dan abdulmalik annaufali daga mahaifinsa daga kuma kakansa yana cewa na je gidan fatima salamun alaiha sai ta fara yi mani sallama sannan ta ce me ya kawo ka sai na ce neman albarka sai ta ce babana ya faɗa mani cewa duk wanda ya yi sallama a gare shi da kuma gare ni na kwanaki uku Allah zai wajabta masa shiga aljanna sai na ce a cikin ruwayarsa da kuma rayuwarsa sai na ce a cikin rayuwarsa ko kuma cikin rayuwarki sai ta ce e eh, hadda bayan mutuwarmu an karɓo hadisi daga aliyu da abu talib alaihi salam daga fatima sallallahu alaiha tana cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mini cewa ya fatima wanda ya yi maki salati a gare ki allah zai gafarta masa zunubansa sannan zai haɗa shi da shi a duk inda yake aljanna sannan sai tawus ya ruwaito wannan ziyarar ta saida zahra salamun alaiha an ruwaito cewa wanda ya ziyarce ta salamun alaiha da wannan ziyarar sannan ya nemi gafar allah ta'ala za a gafarta masa zunubansa kuma a shigar da shi aljanna ziyarar ita ce aminci ya tabbata a gare ki ya shugaban matan duniya aminci ya tabbata a gare ki ya mahaifiyar hujjojin allah a kan mutane gaba ɗaya aminci ya tabbata a gare ki ya ke wacce aka zalunta aka kuma hana ta hakinta. sannan ya ce ya ubangiji ka yi salati ga baiwarka Yar manzonka kuma matar wasiyin annabinka salati wacce za ta kusanto da ita zuwa kusancin bayanka wa'anda ka ɗaukaka su daga ma'abota mai da ƙasai. Akwai wata ziyararta banda wannan wacce aka ruwaito daga Imam Jawad salam banda haka tana da ziyarori da dama a cikin littattafan addu'o'i ga wanda yake bukata. Da fatan Allah ta'ala ya bamu cetonta a ranar kiyama ranar da babu ceto sai ga wanda Allah ta'ala ya bashi izini ya yi hakan. Daga nan za mu kawo muku waƙoƙi na ƙasidu dangane da matsayi da darajojin zahra salamu alaiha a duniya da lahira da kuma kan zaluncin da aka yi mata har ila yau da wafatinta. Dangane da kasidun da aka rubuta ko aka rera, saboda ita kuma wannan wani abu ne wanda yake bi wacce take da matsayi irin nata da daraja da ɗaukaka bugu da ƙari wacce aka zalunta da kuma irin wahalar da ta sha a hannu waɗanda suka zalunce ta wannan gaba ɗayansu suna sa masu tsarar ƙasidu suke rera ƙasidu suna bayyana alhidinsu da sonsu da kuma girmamawarsu gare ta salamu alaiha a cikin kasidun dai akwai wa'anda suka bayyana irin zaluncin da aka yi mata wasu sun bayyana matsayinta da kuma na iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ila yau wasu kasidun suna bayyana alhininsu gare ta da ‘ya'yanta wa'anda su ma aka zalunta. sannan irin fasahar magana da kuma yadda ta gabatar da maganganunta a bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifinta bayan wahalar da ta sha a hannun shugabanni na lokacin sun sa zukata suka karkata zuwa gare ta salamun alaiha a nan masu fasaha sukan ɗauki wasu daga cikin kalamominta su tsara ƙasidu da su don bayyana matsayinta marigayi kazimul arzi ya kyautata a cikin ƙasidun da ya tsara a kan hakan inda yake cewa sun ƙwace alkawalin ahmad salamullah alaihi dangane da ɗan uwansa suka ɗanɗana masa batulu abinda ya mai da ita gwarzo a ranar da ta zo wajen adi umar da tamim abubakar ta haɗu da baƙin ciki wanda ya tsawaita kukanta ta kusanto ta kai ƙara zuwa wajen Allah, ta kai kukanta alhali duwatsu suna girgiza saboda girman ƙararta, ban sani ba a lokacin da ta firgita, tana mai baƙin ciki don mutane sun yi adawa da mijinta da babanta. Ga wa'annan littattafai, ku tambaye su za ku gansu suna ambaton gado sun tattara hukunce-hukuncensa sun fito da ma'anoni Allah na maku wasiya da sigar umarni. Umarni ya game talikai da makusantansu tana cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah a cikin al'amarinmu mu daga raudan Allah jalilu ne ya ciro haƙƙinmu ku sani mu alamun addinin Allah ne a cikinku ku girmama matsayinmu, ta yaya aƙiƙu zai kau da gadona da hadisai wa'anda ya ƙirƙiro daga wajensa, ta yaya shugabanmu bai yi wasiyarsu ba a gare mu, alhali taimu bai kai mu daraja a wajensa ba, amma ya yi masa wasiya, shin ya gaba mu cancanta da shirya ba ne, amma taimu ya cancanci shirya ya shiryar da shi ko kuna gani ya ɓatar da mu a cikin mutane bayan ya sani don mu yi kuskuranta, ku yi bani adalci daga masu tsokana sun lalata hurumin Mustapha alhali ba su kiyaye ta ba. Ƙasidun da aka tsara dangane da Zahra Salamun Alaiha sun haɗa da na matsayinta, kama daga yadda aka haife ta da girmanta da kuma irin yadda ta rayu da mahaifinta kafin wafatinsa da yadda ta zama ummu abiha wato mahaifiyar babanta saboda yadda take kula da shi bayan wafatin mahaifiyarta duk tare da ƙarancin shekarunta zuwa hijirarta tare da aliyu dan abi talib a.s. daga makka zuwa madina sannan batun aurenta a lokacin da ta kai lokacin aure sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama sun gabata da kansu don aurenta amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai karbi bukatar su ba sannan ya aurar da shi ga amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam sannan ta haifar masa manya-manyan jikoki wa'anda suka kasance shugabannin samarin aljanna sannan wasiya daga wasiye goma sha biyu a bayansa. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to yanzu kuma lokaci ya zan koma gefe in haɗa ku da najimuddin salim wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran domin jin irin tsabar tara mana ai saurari lafiya أقر وفاتنا ماوا قري نیه دلم شکاوا برو برو أقر وفاتنا ماوا قري نیه دلم شکاوا توم نبيه سكالك يا دقاري برو برو أقرل من بزاري كتوم نبيه سكلك يا دقاري میرەبانی بە في و فیزامەکەم بزانی دڵم شکا ڕەفیقی هاوڵاتی بەگەر مەشینی دڵمەوە نەهاتی دڵم شکا ڕەفیقی هاوڵاتی بقال مشيني دل نهاتي ورا ليلي ورا Kun saurari Najmuddin Salim kenan wani mawaƙi a nan ƙasar Iran game da waƙar da ya tadar mana. Da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Zan jarin zamun shirin a nan sai a tarbiyyar shiri na gaba domin jin mu ɗauke wata sabuwar waƙar. Amma kafin nan, amma don kowa da kowa nima dugun shin nake cewa ku zama lafiya. ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mashafin na yanzu wato www.hostv1.ng. تاب ئیشخواین بۆ یاکتر بژین بۆ یاکتر بمرین زۆڵال بوویلاژێن کالی چەمڵ ئیشقوەوینت دەبارلاچە بۆچی پێدوایە پەیمان شکێنم شەرتی 八戒。 عقلي غمين زدناه غمود أما بري باغي برين فوحال شوادي ما مولادي مولايتو هرچن بزفادم كجي هردي من قنايتو بوشي وكاوار ويلان لخير كدي وكدل داري وهادرقي بشيل بوشي وكاوار ويلان لخير كدي وكدل 却。 خامۆشە هەستی بەسۆزم بوونمانم تۆی عشقی پیرۆزم بە تۆوە جوانە سرۆشت و جوانی لە منی سەودا سەر دێم بە میوانی